wannan faye da na kafa shi saboda in taimaki yara matasa ya mata masu ƙananan shekaru ina rikirtar marayu su in yi farmen su a koya musu aikin hannu ɗinkin tela ɗinkin na hannu da sauransu wani sabunin wanka wani sabunin wanki duk dai harkar cosmetic ana koya musu shi saboda su samu dogaro ga kai shi na ni lisa suwa na ya kamata a taimaka ma bisa wannan fanni sai na ga na marayu na ya kamata a taimaka ma saboda zaman banza na kawo matsaloli kashi kashi saboda shi ne ina gwagwarmaya akan mu samu mu ciwo kan matsalar zaman banza na yaran na matasa gancin wannan koyarwar da muka musu na shiga cikin wani aiki na jan hankali kamar in na ga ya ko yaro ko mace ko namiji suna cikin wani yanayi na shaye-shaye su ma ina afoshin su kuma akwai hanyoyin da nika bi na in samu mu kan wannan matsala ta su ta shaye-shaye don su samu su zama mutanen kirki shi ma wannan aiki ina na cikin kwani ina yin shi wace hanya kuke bi wajen ɗaukan wannan yaran akwai kungiyar marayu can naka zuwa ina ɗauko marayu talatin kuma nan au niveau du yana doka. ba su wuce adadin arba'in ga shekara kenan banda kuma waɗancan yara su ko marasa galihu eh su ma duka ina rikitar su guda guda su ina canta ina rikite surtu su ma ba su haraka shaye-shayen in na ga na ciwo kan matsala kuma ina in ta cikin santar. shin ko kun taɓa ba yara horo kuma kuka yaye su. an samu da yawa ma ba su da iyaka waɗanda dai mun kai farmi dai sun ka zama mutanen kansu akwai su da yawa tun da ni ina da wani system daban yaro in na kama kaga hannuna kenan dole na ilaci su aiki za kenan in baka iya wani ba za ka iya wani sai in ce alhamdulillah bisa ga wannan bangare kenan da yawa sun samu biyan bukata bisa ga tahiyar wannan rayuwar tasu tunda da mun kai lissahi da 2008 da na bude santar kin zauke yanzu kan mata armen kan su yaran abinda ni farme adadin su bancin bakwai da 704 waɗanne matsaloli ne kuke fuskanta cikin wannan aikin ni babban matsala ta ma guda na rishin wurin zama to rashin class class kina shine duka ya kawo cikas shi ɗaya na miki da matsala in akwai su kina yara ga za a yi ayyuka kifiri cikin kwannin gansu yara yan ƙananan shasha diya mata to eh akwai wurin da za a koya musu ayyuka ai duk wani abu shi na rage masu hannu da shuni ni dai ko da na tol na an ka samu inda ɗalibai za su zama tunda akwai kaya aiki yanda ya kamata mu wurin zama nan na matsalar mu. Studio